اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune wa Allah godiya da ya kara tara mu a wannan majalisi da muke karanta riyadus salihin na Imam Nawawi Allah ya rahama a yau muna darasi na tara a wannan rana ta 20 watan muharram shekara ta 1443 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan rana ta daidai da 29 ga watan ogas shekara ta 2021 muna hadisi na ƙarshe a babun babun niyya hadisi na goma sha biyu kuma mun fara karanta wannan hadisin mun ji yadda al'amarin ya fara zan faro shi daga farko sannan kuma bel وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثه نفر ممن كان قبلكم حتى اواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم إن اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتباغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كان لابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي حب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها abin hadisin na Abdullahi ibn Umar Allah ya kare da a gare shi in karanta bangaren farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin waɗansu mutane uku wanda tafiya ta kama su sun shiga daji suna cikin tafiya yamma ta yi sai suka je suka fake a cikin wani kogo suka fake a cikin kogo sai wani dutse ya gangaro daga sama sai zo ya toshe bakin kogon na yadda ba za su iya fita ba a nan ne suka ce to babu abin da zai iya kubutar da ku kowa sai dai tuna wani aiki na alkhairi da ya aikata ya yi tawassuli da wannan aikin ga Allah subhanahu wata'ala don ya yayi mana abin da muke ciki a wannan mutum na farko shine wanda ya ba da labarin cewa ya kasance ne wa iyayensa biyayya har biyayyarsa ta kai kan cewa baya yadda ya fara cin wani abu face sai ya tabbatar iyayen nan nasa sun ci wata rana ya fita sai ya nisan kiwo da ya nisan kiwo bai dawo ba har suka yi bacci bayan ya je ya tatso musu nonon da za su sha ya tsaya yana jiran cewa su farka domin su sha ba su farka ba har gari ya waye alhali 'ya'yansa suna ta kuka a ƙarƙashin suna ta riƙe ƙafarsa suna kuka yana jinsu amma bai ba su ba har sai da iyayen nan nasu suka farka bayan gari ya waye rana ta hudu sannan ya ba su sannan suka sha sai yake cewa Allah in ka san na yi wannan ne saboda neman yardar ka Allah ka yaye mana abin da muke ciki sai dutsen ya dan gusa kaɗan amma ba za su iya fita ba saboda haka sai na biyu wanda shine za mu karanta yau daga nan kuma mu rufe babin niyya mu shiga babin tauba qala al-akharu nabiyin yace Allahumma Allah innahu kana libnatu ammin ka san cewa ina da wata yar babbana kanat habban nasi ilai ta kasance ba wanda nake kauna nake so a duniya kamar ta wa fi riwayatin a wata riwayar kuma cewa yayi kuntu hibbuha na kasance ina tsananin santa ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa yanda ne kasan tsananin yanda namiji yake son mace farantuha ala nafsiha sai na neme ta manufa ta yadda da ni yi fasadi da ita famtana a sai ta ki hatta alammat biha sanatun minasini har sai da wani bala'i ya fada mata sai da wani bala'i ya fada mata fa ja'atni sai ta zo mani sai ta zo mini fa qaituha 20 wa mi'ata dinar sai na bata dinari 120 ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha akan cewa ta yarda ya zamanto in kusance ta ka bata wannan kudin saboda tsanani da ta shiga akan cewa ta yarda in kusance ta manufa ya sadu da ita ya da ita fa fa'alat sai ta yarda sai ta yarda da haka hatta idza qadartu alaiha har sai da gani nan zan iya kusantar ta zan iya saduwa da ita wa fi riwayatin a wata riwayar ma cewa yayi falamma qa'adtu bayna rijlaiha yayin da na tsuguna a tsakanin kafafuwarta qalat sai ta ce da ni ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tafuddal khatama illa bi kada ka shiga wannan waje ba tare da haƙƙinsa ba wanda shine aure da halal wan sarabtu anha sai na tashi sai na yi tafiya ta na kyale ta a habbun nasu ilayya ina tsananin santa wa taraktu dhahaba alladhi a'taytuha kudin nan da na bata da ishirin na bar mata shi Allahumma sai yake cewa ya Allah in kun fa'altu dhalika ibtira a wajhika in ka san cewa na aikata wannan ne saboda neman yardar yardarka fafruj anna ma nahnu fihi ka yaye mana abin da muke ciki dinnan fan farajatis sakhratu sai dutsen sai ya gusa غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا sai dai ba za su iya fita daga cikin wannan kogon ba ba za su iya fita daga cikin wannan kogon ba وقال الثالث na uku yake Allahumma inni istajartu ujara wa ataituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka labi lahu wa dhahab فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي قلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه نأك يتي وقال الثالث نأك يتي اللهم يا الله إن استأجرت أجراء na nemi waɗansu ‘yan ƙwadago na nemi waɗansu 'yan kwadago na suka yi min aiki wa tsaitu ajrahu kowa na bashi ladansa kowa na ba shi ladansa ghayra rajulin wahid banda mutum guda ɗaya. tarakan labi lahu abin da yake bi na wanda zan biya shi na bashi sai ya bari bai karɓa ba sai ya tafi wa zahab sai ya tafi fasammartu ajrahu sai na dan wannan wato ladansa da zan biya shi sai na haɓaka wannan na haɓaka wannan ladan nasa hatta kasurat minhul amwal har sai da dukiyar nan da ya bar mun dukiyar ta yawaita faja'ani ba da hinin sai bayan wani tsawon lokaci sai gashi ya zo min faƙala sai ce da ni ya Abdullahi ya kai bawan Allah addi ilayya ajiri ba ni ladar dingana ko kwada gona da na yi maka wancan lokacin faƙultu sai na ce da shi kullu ma tara min ajirka duk abin da kake gani din nan a wannan filin din naka ne min al'ibili waɗancan raƙuman gaba ɗaya naka ne wal da shanun can duk gaba ɗaya naka ne wal ghanami da tumakin duk naka ne ƙiƙi har da bayin ma da suke kula da su duk naka ne faƙala sai mutumin ya ce da ni ya abdullahi ya kai bawan Allah la tastahzibi kada kai min izgilanci fa qultu sai nace da shi la astahziu bika ba izgilanci nake maka ba fa akhadahu kullahu sai ya kora su gaba ɗayan su fastaqahu ya kora su lam yatruk haushai a bai bar da wani abu ba Allahumma in kuntu fa'altu dhalika a waje. Allah in ka san cewa nayi wannan ne dan neman yardarka fafruj anna ma nahnu fi ka yaye mana wannan abin da muke ciki fan farajatis sakhratu sai wannan dutsen ya kauce ya yayi fa kharaju yamshun iska fito suna tafiya muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rubuta wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisai masu girma sosai Allah shi yasa ma imamul tirmidhi imamul nawawi Allah ya marhama ya jinkirta kawo shi har zuwa ƙarshe duk da cewa hadisi ɗaya ya kawo a cikon abinda abinda za a karanta a wannan babun na wato anniya mutane guda uku nan gaba ɗayansu sun yi tarayya a abubuwa daban-daban na farko sun yi tarayya a tafiyar da suka yi tare suka yi wannan tafiyar na biyu sun yi tarayya a shiga kogo da suka shiga wannan kogon na uku gaba ɗayan sun yi tarayya cewa sun yi tawassuli ga Allah da wani aiki salibi kuma ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da ake tawassuli da su kenan ingantattu na farko mutum ya tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa wannan na ɗaya daga ciki saboda duk addu'o'in yawanci alkur'ani da ga cewa akwai wannan a ciki mutum da ya cika ko da sunan Allah ko da sifar Allah ko wani abu makamancin haka wannan ɗaya daga cikin addu'o'in alkur'ani ne kuma hanyoyin tawassuli ne hanya ta biyu ita ce tawassuli da addu'ar wani mutumin kirki kamar yadda ba mu iya karanta a cikin hadisai a nan gaba wata mata ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kitabu sabr cewa ya rasulallahi ni mace ce wanda farfadiya ta kan buge ni ya rasulallahi ka yi min addu'a in daina yin wannan farfadiya neman da ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata addu'a wannan yana nuna cewa ana neman addu'a da salihin mutum wanda mafi girman wanda suka fi kowa salaha shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wancan satin mun ambata cewa an ne an ce wa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce wa waisul qarni yayi mar wanda haka yana nuna cewa ana yin tawassuli da addu'ar bawan Allah mutumin kirki da ake sa ran salahi a wajensa a ce yi min addu'a wanda haka wannan hanya ta biyu kenan hanya ta uku shine mutum ya yi tawassuli da ayyukansa da yake ganin cewa ya yi tsakaninsa da Allah saboda Allah ya yi tawassuli da wannan aikin Manufa, idan mutum ya aikata aikin ya ce Allah saboda wannan aiki da na yi Allah ka yi min kaza saboda aiki kaza yi min kaza saboda haka wannan sun yi tarayya gaba ɗaya su uku a cikin wannan aikin amma bari mu koma kowanne ɗaya daga cikin su nisa ya cancanci wannan cewa Allah subhanahu wata'ala ya kauda wannan dutsen saboda addu'arsa saboda addu'arsa na farko ne mun ji abin da ya faru cewa iyayensa ne tsofaffi ne ba abin da ba su iya taɓukawa wani ba ƙarfinsu ya ƙare ƙarfinsu ya ƙare babu abin da za su iya yi sannan kuma ga yanayin yadda yake musu biyayya wannan yana da muhimmanci mutum ya fahimta domin yayin da mahaifi yake da ragowar ƙarfinsa ko kuma yake da ragowar kuɗi da ake tunanin a gada saboda alamar da take nunawa wannan shi ma kansa yana fama da kansa ne dan gashi ya tafi neman abinci ga da ƙyar ya tafi neman itace kamar yadda yake cewa ya tafi nema ya je itace a waɗansu ruwayoyin sai zaman to bai ma iya samun itacen ba har dare ya yi masa manufa ana cikin kuncin rayuwa ba kuncin rayuwa mutum ya zaman to wa iyayensa biyayya kololuwar yanayin biyayya kenan abu na biyu shine kololuwar biyayya shine waɗannan iyayen sun gama masa amfani sun gama amfani ba su da wani amfani da za su iya yi masa kamar yanzu misali shi yasa a wannan zamanin wanda idan suka gama da iyayen nasu suke ɗaukan su su gidan gajiyayyu alhamdulillah mu a nan nahiyar wannan abin bai fara zuwa ba sosai amma a ɗau uba a kai shi gidan gajiyayyu a ce ma a nan an taimake shi har ma murna yaran suke idan ya zamanto an kai iyayen kai suna murna idan har ɗan ya damu har ya ɗauke su ya kai su a cikin waɗansu kasashen larabawan za ga cewa mutum zai ɗau mahaifinsa ko mahaifiyarsa kasashen laraba ba wai ina nufin kasashen na ce kasashen laraba kuma musulmi dan yawancin kasashen laraba musulmi ne wanda yawanci ma za ka iya cewa fiye da 90 cikin 100 musulmi ne idan mutum wani lokaci ya ɗauko mahaifiyar tasa saboda ya ga ta samu matsala ba ta iya fahimtar komai ba ta gane komai sai ya tafi da ita wajen ta wajen wani waje can nesa sai ya mata dan zauna ina zuwa sai ta shi kenan in an zo an tsince ta gwamnati zai ta tsince da ta kai ta kila gidajen gajiyayyu kuma a yi ta wato renanta alhamdulillah mu ba mu da irin waɗannan amma akwai nau'i na wato ko oho da yawa da yake faruwa wanda su ma ɗin ba wai babu irin su ɗin munana ne wanda bai kamata ba saboda mutum takan kai ga cewa iyayensa ko suna ƙauye ko suna wani gari shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ɗaukaka yana jin kunyar masu zo inda yake ko kuma idan sun shigo akwai wanda na sani a nan garin wanda bayan ya gina gidansa irin ya abin nan mahaifiyarsa kuma mutuniyar abin nan za ta to daga kauyen ma za ta irin kulle kullen ta dinnan nan ba dan daddawa waye waɗansu abubuwan ta ce bari ta kawo musu 'ya'yanta. matar da cewa ba ta so tana bata musu gida wadda haka ya kamata yi mata magana ta daina zuwa abin nan kuma haka yi mata magana ya hana ta zuwa gidan gaba ɗaya wadda aka irin wannan ba wai babu bane dan dan kar wato mu tsarkake kanmu ana yi ana yi um, idan muka dau ɗaya bangaren kuma wato kaga cin abinci abinci da ake kula da iyaye daga cewa bayan iyaye sun kai wani mataki hakika yawanci iyayen ko ƴaƴayen gani suke kamar alfarma suke musu ba sa iya ba su irin abinci ko da rabin irin abinci mai daɗi da suke ci iyayen su ci waɗannan abubuwan saboda shi kuma wannan ta kai ga cewa ma 'ya'yansa ko bayinsa wanda suke mar aiki ko wanda suke waɗansu wanda yake ganin kuɗaɗensa ne ba zai taɓa ba su bayan iyayensa ba su sha ba to kuma wanda ya zamanto ya rayu da iyaye har sun kai wani mataki na rikirkicewa sarki kiciya da za a kula ne zai san wahalar iyaye kuma shi ne zai san cewa yi musu biyayya irin wannan yanayin ba karamin kalubale ba don ba karamin kalubale ba ne ya ji cewa komai zai za su iya bata masa za su iya bayan gida a cikin abin nan ɗinsu shi zai kula da su za su iya zuwa ci abincin su bata kayan su shi zai wanke musu za su iya kawo abu zamanto su kushe shi su gaggaya mar maganganu shine zai yi hakuri da zai ce ba zai ce uf da ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa mana wa cikin alkur'ani to idan ya zamanto za ka iya kyautata wa waɗannan iyayen alhalin ba za su iya amfana maka komai ba sun gama abin da za su iya yi maka hakika sadaukarwa ne na mutum ya sadaukar da wani abu wanda yake tunanin me babu sakamako a ciki an fahimci wannan manufa ka ba su abin da baka tunanin cewa za su yi maka rana waɗannan iyayen ba abin da za su yi maka rana in ba mutum ya kalli ubangiji subhanahu ta'ala ba na ba an fahimci wannan saboda yawanci iyaye ko da suna raye idan ɗa yana da wadata ba ga cewa ba kowanne Allah yake ba shi ƙarfin zuciya ya yi musu irin abin da zai yi wa abokansa ba ba kowane uba ɗa ne zai iya yin wannan ba zai iya wa abokinsa wata bajintar da mahaifinsa ya tambaya zai ce babu me za ka yi da wannan ya yi ƙoƙari kuma ya daƙile neman nan da yake yi to amma idan ya zamanto zai iya yi a wannan yanayi da cewa ma ba abin da zai iya kuma ya zamanto ya kula da su to wannan kololuwar yin biyayya kenan shi yasa malamai suke cewa za ga cewa bayan bautar Allah ubangiji bai hada ibada da yawa da ibadarsa ba kamar yi wa iyaye biyayya kama Allah ta'budu illa iyahu wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana a kyautata musu me kyautatawa shine karshen kyautata karkace musu wato ka nuna alamar ta uf ko irin yanayin wata kalma take nuna cewa ka kosa wato wannan kyautatawar to wannan ya kai ga cewa yana yi sannan abu na biyu ku kalli irin sadaukarwar da ya yi ‘ya'ya ɗanka ƙarami yana kuka ba kuwa ba ne zai iya jure kukan wannan yaron da daddare zai kwana da yunwa ya to ka ce duk abin da za ta faru abin da zai faru ya faru amma ni dai biyayyar da nake wa iyayena ya fi biyayyar da zan yi wa 'ya'yana to kuma idan mutum ya yi wa iyayen nasu 'ya'yansa za su yi masa idan bai wa iyayensa ba 'ya'yansa ba za su yi masa ba wannan ka'idar ce bi yanayin yadda mutum ya yi kokarin kyautata 'ya'ya in dai akwai matsala tsakaninsa da iyayensa waɗannan 'ya'yan za su rama a kansa za su rama musu saboda haka kamar wato bashi ne ya ɗauka zai biya zai biya a wani lokaci saboda haka mutum ya yi ƙoƙarin kyautata iyayensa gwargwadon yadda zai iya abu na biyu a cikin wannan shine wannan aikin da ya yi waye ya ga wannan aikin ba wanda ya ga wannan aikin wa ke ƙoƙarin ya burge ba wanda yake ƙoƙarin ya burge amma ya yi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala daga shi sai ubangijinsa da ya san cewa ya yi wannan abin har iyayensa ba lallai sun san cewa 'ya'yansa sun kwana da yunwa ba bai san cewa ga yadda tsarinsa yake a kansu ba wannan tsakaninsa ne kawai da Allah dan yana son ya wato ya faranta ya zamanto ya bajinta a gaban ubangiji subhanahu wata'ala abu na biyu wanda mutum na biyu shi kuma sai aka zo wato mutum yana tsananin son mace Ga shi na watakila da karfinsa da kuɗi ga kuɗi ga musa ka ce yarinta ga ita kuma ita ma da yarintarta kuma yana tsananin santa ba wai kawai irin ya ganta a hanya ba ya ɗauke ta kenan ya je ya ajiye ta a'a yar babbansa ce kuma kun san yawanci a nan fitina take haduwa saboda kullum zai ga ta zai ga fitarta watakila zai ga wani yanayi nata wanda wannan yanayin zai ƙara jan hankalinsa duk ya gani sannan gashi yana da kuɗi yayi yayi yayi taki har ta faɗa yanayin da cewa babu yadda za ta yi sai ta miƙa kanta sai za ka ce alamma biha sanatun minas sinin sinin shine tashin hankali da bala'i da fari da kuma rashin kuɗi Allah ne ya san yanayin da ta shiga har ta zo ta roƙe shi ya ba ta bashi ko ya taimake ta da waɗansu kuɗaɗen shi kuma sai ya ga cewa dama ta samu tunda kin ki wancan ga yanzu a hannu kike saboda haka ya nemi cewa zai lalata da ita ita kuma da ƙarfin imaninta da komai amma wannan tsananin yanayi wanda ba san irin girmansa ba sai da sa ta kwanta wani shi yasa ɗaya daga cikin malaminmu malam muhammad muhammad al-muqtar shingazi allah ya marrama yake yana ɗaya daga cikin wasiyarsa ba wai dan yaron su ba yana nan alayi yana cewa wasiyar da mahaifinsa ya yi masa malam muhammadu muhtar shingitsi ya ce idan ka gama ci tana neman taimakon ka in za ka iya taimakon ta ka taimake ta domin baka taimake ta ba akwai dukkan yiwuwar cewa za ta iya fadawa wani tashin hankali a hannun wani in za ka iya taimaka mata gwargwadon iya taimaka mata kan kuma ka yi dogon bincike saboda haka wannan baiwar allar sai zamanto ta yadda kuma ya bata kuɗi masu yawa ba dirhami aka ce ba ba dirhami aka ce ba dinare ba dinare ɗaya ba dinare ɗari da ashirin rubu'in dinare shine mafi karancin sadaki shine wajen dubu ishirin da bakwai ko rubu'in shi shine dubu wajen ishirin da bakwai dubu ishirin da bakwai to hudu shine zai baka wajen dubu ɗari na'am 108 to 108 din nan sau 100 nan ga kuma 20 kaga jari babban jari ne wajen miliyar da wani abu ya ɗau wannan kuɗin wanda me yake nuna maka wannan tsananin bukatuwar cewa yana tsananin cewa zai iya kashe ko nawa ne ya zamanto ya biya wannan bukatar tasa an bayyanci dalilin da yasa kuɗin ya yi zamanto da yawa kuma bai damu ba saboda wato tsananin idansa ya rufe akan cewa yana so to idansa ya yi wannan rufewar ya ɗau wannan kuɗin ya bayar kuma ya samu abin da yake so wato mutum ya ƙara suranta cewa dama a ce misali bata kwanta ba da zamanto ta babu komai a jikinta ba wannan tunanin na ɗa namiji bai ƙara tasowa ba amma babu komai tsakaninsa da ita ba komai a ga wannan lokacin mutum iya dawo da sha'awar sai juya to ita kuma a wannan yanayin ka tuna irin kuɗi mai yawa irin wannan amma imaninsa bai fita daga cikin zuciyarsa ba wata imanin da ya dabe a wannan yanayin da wannan kudin da take tunani sai da jamar ittaqillah ka ji tsoron Allah kada ka shiga hurumin da ba hurumin ka a wannan lokacin kuma sai zamanto tsoron Allah ya zo sai tashi ya batta a wannan yanayin ya bar kudin ya bar mata kuɗin sannan kuma ya tafi shi Allah an kasan na yi wannan dan kai ne Allah ka yayi mana abin da muke ciki ba bada an gane yanayin wato wato hatsarin da ya shiga ya zamanto har ya fita daga ciki to wannan in ga cewa waye ya ganshi a wannan lokacin da ya yi waye ganshi ita waye zai yaba masa akan wannan aikin da ya yi wanda ba wanda ya san yayi in ba yanzu da yake faɗa ba babu kowa sai Allah subhanahu wa saboda haka shi yasa yake cewa Allah an ka san nayi wannan ne dan kai Allah ka yayi mana kuma ubangiji ya yayi masa ya yayi musu dan kadan sai na uku sai na uku wanda shi kuma misali mutum ne ya yi maka aiki bayan ya yi aiki ya tafi bai karɓi kuɗinsa ba hana shi ya yi ba ana babba kowa kudinsa shi sai ya tafiyarsa kila yana da wani uzuri ko larura ya tafiyarsa bayan shekara da shekaru ya san cewa wannan haƙƙin nasa yana kansa sai ya ɗau wannan kuɗin sai ya ji barin juya mar kuɗin ya juya mar kuɗin kuɗin suka haɓaka ba lallai ya kai kuɗin wato rago ɗaya ba amma ga raƙuma ga shanu ga wato su tumaki da awaki ɗin sannan ga bayi ga bayi wanda ya zo fa dan kwadago ne amma ga bayi mutumin nan ya zo ya ce a bashi kudinsa ya ce duk abin da kake ba tare da ya nemi wani abu ga duk naka ne ce kuma izgilanci za a mun ni dai cewa ne ka ban na ce duk naka ne mutumin nan ya juya ya kora waɗannan abin nan ɗin a cikin hadisin ko bai ce mar Allah ya saka ma da alheri Allah ya yawaita irin kuwa kaga yadda ya yaba masa yayi waɗannan abubuwan ka sauwara cewa kai ne ka tuna cewa kai ne ka yi mar wannan alherin ka ajiye kuɗin a yanda yake yana zuwa ka ɗauko kuɗin ka bashi yana karɓa kawai ya juya ya tafi Ina ba ka yi cewa Allah ba shi take duk daɗe wannan da aka yi dofa yanda na riƙe mar waɗannan abubuwa to amma ba haka ba ka yi mar aiki inda ka ya ga dama bai ce to balla don juya maka kuɗi da ni. idan ba bai tambaya ba kuma ya tura wannan kudin waɗannan guda ukun wanne ne fi wato an ba da tambaya wanne ne fi ah, na biyu na biyu yawanci na san na biyu za a amma na uku ya biyu saboda na uku da wannan kudin zai iya samun abin da na biyu zai samu an bayyance abin da nake faɗa na biyu da wannan kudi kuɗi na sawa mutum ya jinkirta sha'awarsa ya ce zai iya samu nan gaba saboda kuɗi amma da wuya mutum yanzu a ce za a baka ko da misali ba miliyan ɗari ɗan miliyan ɗaya ko kuma ya zamanto wanda ka fi so ka haƙura da sanda har sai ya zamanto ka samu wanne za ka fara ne yawanci mutane za su gabatar karɓi kuɗin kafin abin nan saboda haka wanda ya zamanto na kuɗin yawanci shi yasa malamai malaman musulunci za suna faɗa maka za ga cewa kamar wa bunal al hubban jamma din nan na ɗabi'ar dan adam abu ne a jikin mutum suna mata fitina ce idan mutum ya tunanin kuɗi sai ga cewa waɗannan za su iya tura shi yasa ko hadisin farko da muka karanta abu bi aka haɗa mana li duniya ne sibuwa a wimra'atin a wimra'atin akwai fitinarta tana nan amma duk yayin da mutum ya tuna cewa duk fitinarta in yana da kuɗi ya gama da fitinarta tun daga shi na ai waccan me yasa ta zo wajen wannan ta zo wajensa amma ita kuɗi za ta zo yawa to shi ne dalilin da yasa shi na ƙarshe ɗin yadda suke ajiyar haka kusan suka zo ajiyar wannan malam ya kawo wannan hadisin kuma yana da muhimmanci sosai a ɗaya mafi wato girman babu dirasal kalfiya ga bayan um, waɗannan bayan mun yi hammu da waɗannan abubuwan gaba ɗaya to wannan kuma hadisin ya zo ne a wani imamu nawawi ya rufe shi ne a babun niyya kuma wannan abin na babun niyya yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa wato wannan abin shine abin da magabata suke cewa yan bari lil mar'i daga daga tabi'ai daga kan tabi'ai suna faɗa bai kamata ba mutum musulmi ya kamata ya zamanto lahu khabi'atun min amalin salih yana da wani aiki boyayye wanda yake yi tsakaninsa ne da Allah kadai ba wanda ya san wannan aikin saboda wannan aikin zai rana. ko a wajen ubangiji ko a duniya a duniya gashi nan yayi musu aiki sannan a lahira akwai shi yasa idan mutum yana karantawa yana karantawa wanda za mu zo mu karanta cikin babu takwa hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah yuhibbu al-abda at-taqiyya al at al-khafi Allah yana son bawa wanda yake mai takwa al-khafi mai boyewa mai boyewa to wannan boyewar saboda yawancin fitintunu da bala'uka Allah yana kare waɗannan fitintunu ne da bala'uka da waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa ɓoyayyun aiki kuma shine yake nuna cewa cikar ikhlasin mutum saboda babu wanda ya sani ba wanda hazi wato rabo na zuciya mutum ya ɗauki wannan rabon ya watsar ba wanda ma ya sani balle mutum ya zo ya zama ya ba mu wannan abin kamar yadda yake tun daga sahabbai suna da shi sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wata rana wurin suna fita da daddare wani lokaci su yawo sai na Abubakar yayi sai na Umar yayi sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu wata rana sun fito shi ya fito da kamar ka iya cewa 'yan sintiri na dare al'us al'us da daddare a lokacin a daular musulunci halifa ne da kansa da waɗansu da yake zaɓa ana yawo kwararo-kwararo layi-layi na madina ana duba wani gida ne ba su yi bacci ba ko saboda yunwa ko saboda wani tashin hankali wani suwaye ɓata gari da suke yawo ko za su kawo wani abu wanda ba daidai ba sai na umar radiyallahu ta'ala yana yin wannan abu wata rana sun fito tare da zama manya-manyan sahabbai ne wata rana an fito da daddare sayyidina umar radiyallahu ta'ala ya kawai sai talha ibn ubaidillah ɗaya daga cikin goma wanda suke da tiket ɗin suna aljanna sai ga sayyidina umar ya fito daga wani gida tsakar dare sayyidina umar ya kalli gabas ya kalli yamma ko ya kalli kudu da arewa ya ga kan ba wanda yake ganin sa sai ya fito daga wannan gidan sai tsala ya ce ah, a lalle halifa akwai wani abu da yake boyewa ya za ka fito daga gida kana leƙe-leƙe kar wani bai ganka ba sai wa gidan maki da yawa gidan maki washe gari sai ya zo tun da abin da ya fitar da su kenan su kama masu laifi to ga kuma halifa ga wani yanayi saboda haka gari ya waye sai ya zo wannan gidan cikin madina da ya zo gidan sai ya kwankwasa ya sallama aka amsa sallama ko mace amsa sallama sai shiga sai ga wata mata tsohuwa tukub-tukub gaba ɗaya ta saki ko makauniya ko tashi ba ta yi sai ko jikinsa ya ɗanyi sanyi sai ke ta baiwar Allah jiya na da daddare na ga wani mutum ya shigo nan wajen ki me ke zuwa yi ce wannan wa Allah Allah ya mara albarka Allah ya mar kaza Allah ya mar kaza yau shekara kaza kenan shi yake zuwa ya share min gida shi yake kawo min abinci shi yake wato wanke har bayan gida da waɗannan abubuwan shi yake min kaza wannan bawa Allah ya mar Allah ya saka mar Allah ya mar kaza Allah ya mar sai sai mar addu'a shi ma tsala din sai ya rike kansa yake cewa to ni kuma me kai ni wannan abu Umar ne ba zo a ce ina tuhumar Umar a irin wannan abu to Umar radiyallahu anhu bai so kowa ya sani ba ya so kowa ya san wannan aikin matsakaninsa ne da Allah akwai irin wannan sai na Abubakar radiyallahu anhu shi ma yana yi wanda shi kuma na Umar shi ya gan shi irin wannan to irin wannan wannan asahabbai kenan a tabi'ai za mu iya ɗaukan misalin wanda misalin nan saboda yana da muhimmanci sosai wannan jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Zainul Abidin dan dan dan dan wato Hussein dan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda zainul abidin aka faɗa ne wanda ya raguwa a karbala wanda bai mutu ba wanda raguwar wanda ya kashe ya zauna a madina ya rayuwarsa a madina jikan manzon Allah ne kuma ana tsananin ƙaunarsa radiyallahu ta'ala ne wa rahimahullah to ya kasance a cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tuhumarsa da cewa wato shine kyautarsa ba irin ba irin kyautar wato jinin manzon Allah ba wanda ba shi yawan kyauta kamar yadda jinin manzan Allah aka san su da yawan kyauta yadda manzan Allah yake kyauta ka suke kyauta har sai da sai da rasu ya rasu an zo yi marwanka sai sai ga cewa wato wuyansa wuyansa sai ga da kanta da kanta kun san yanayin yadda buhunan suke buhu ne ake ɗaura nan gefe nan gefe sai a sa igiyar sai a ɗauka haka irin wannan kamar ka ce ɗan da ko cikakke ya ga irin wannan kantar a wuyarsa ya ke ce ah me hada jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan kanta aka yi mar wanka dai aka kai shi shi kuma abin da yake tsakar dare bai tashi sai ɗau buhun huna biyu uku hudu ya rataya sai ya tafi ya kwankwasa kofar gidajen dukkan waɗanda fakiran madina ya san gidan ya kwankwasa salamu alaikum da sadaka nan an ce a kawo sai aji sai kewaya gaba daya sai aji sai tafiyarsa duk ba wanda ya san saboda tsakar dare yake tashi kowa ya bacci yasa fukara wato talakawan madina suke cewa ba mu taba shiga cikin tashin hankali ba sai da zainul abidin ya mutu a lokacin muka rasa sadakatus sir shi yana yi ne yana baya son kowa ya gani baya son kowa ya sani kuma baya son kowa ya sani to irin wannan khadi'a din khadi'a min amalin salih mutum ya to yana da shi daga shi sai Allah shi ma watakila wanda ake yi waɗin bai sani ba wannan yana daga ciki yawanci ma abin da suke kira ibn al-mubarak na faɗe shi a cikin lokacin farko farkon darasin mu <clears throat> ibn al-mubarak ya shahara da irin wannan kamar yadda nake cewa lokaci yakan zo manya manyan malamai irin su imam malik irin su waye sai sa musu kuɗi maƙudai sa musu dinare dubu sai sa musu a cikin hufinsa kan hufi kamar takalmi ne wanda za ce boot sai sa masa kuɗin ya tafiyarsa bai san waye ya sa ba wata rana ibn mubarak yakan zo rikka cikin cikin tsarasus ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwan sai zai karatu daga nan kuma ya tafi jihadi don haka yake shekara ɗaya jihadi shekara ɗaya kuma ya tafi neman kuɗi sai yakan zo to akwai wani saurayi da yake zuwa yi karatu a wajensa ya zo wannan shekarar sai ya ga bai ganshi ba sai yake cewa na wani kuwa sai aka ce mara ai bai tambaya ba sai fita aka fita lokacin da fita jihadin aka fita bayan sun dawo sai yake tambayar ina wani kuwa sai ya ce ai wani yana nan a daure an daure shi me faru sai yake cewa waɗansu ba su suka ne suka yi mar yawa shi yasa yanzu ma yana daure ya kurkuku yace nawa ne aka ce kaza ne shiru bai ce kala ba sai kokari har ya bibiyi waye yake bin sa bashi ya san wanda yake bin sa bashi ya je tsakar dare ya kwankwasa masa kuɗi masu yawa dinari mai yawa sai ya ɗau wannan kuɗin sai ya bashi sai ya ce gobe ka saki bawan Allah nan bashi sai mutumin ya gane shi sai ce ina so tsakanina da kai ya zamanto alkawari karka yadda ka gaya kowa sai dai in bayan abdullahi ya mutu abdullahi ibn mubarak ya juya washe gari da sassafe ya ko suka tafi wannan bawan allah ya fito wannan saurayin ya fito sai yake tambayar sai mutane suke gaya abdullahi ibn mubarak je yana garin nan yana garin nan sun zo kaza kaza ya tafi yana mata tambayar ka sai aka ce yana ina sai aka ce ai sun yi gaba sai ya yi kokarin ya bi shi wajen kilomita kilomita wajen hudu ya same shi suka gaisa da shi ta ina kake mun zo za mu yi karatu ba mu ganka ba ina yake cewa wallahi gashi gashi gashi ina cikin wani bashi ne cikin aka yi ka fito ya ce wallahi wani bawan Allah ne ya zo ya biya kuɗin shi kenan sai na fito Allah ya saka to ya zaman to ka gode wa Allah a cikin yanayin yadda ka samu kanka kaza da kaza kuma ya tafi ko bai san zancen ba har sai da ya zamanto Abdullahi Mubarak wannan wato al'amalin sale mutum ya to ya ɓoye shi ya to ya shi na malamai sun tattauna ibn al-qayyim ya tattauna mai tsayi akan madarijus salikin akan wannan abu wanne ne yafi koyewa ko bayyana akwai abubuwan da ya yafi in tubdu sadaqati ubangiji haka yake cewa ko fa ni mahi wa in tukfuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairul lakum saboda haka idan ka bada sadaka bayyane alheri ne idan ya zamanto ka ɓoye ya zamanto ka ba wa fakirai ba tare da an sani ba shi ya fi maka alkhairi saboda kenan ashe ɓoyewar akwai muhimmanci sosai saboda yakan sanya mutum ya ji izzarsa da karamarsa ba ta ba amma yayin da mutum ya zamanto an bashi to zai ga cewa izzarsa da karamarsa duk yayin da ya ga wannan mutum in dai da ragowar karam wato mutumin kirki ne zai rinka jin nauyi da kunya da waɗansu abubuwan da ba zai iya ba wannan mutum tana iya ba zai iya ma gaya mar gaskiya ba ba zai iya yi mar wa'azi ba daga nan sai zamanto ya haramta alheri mai yawa wanda zai iya samun sa ta wannan bangaren wannan mutum na ba an fahimta saboda haka ya kamata ya zamanto mutum waɗansu abubuwan ya ɓoye amma akwai lokacin da ake bayyana wa misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu karanta a cikin hadisi a can gaba wajen riko da sunna a cikin waɗannan babubbukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana yana masallaci sai ga waɗansu mutanen naji sun zo wato yanayin kamanninsu ba kyan gani rigunansu a kekece kamanninsu duk sun fita daga yanayinsu saboda tsananin yunwa da wahala sai suka shigo cikin masallaci wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau mimbari yayi huduba ya kwadaitar da mutane zuwa ga yin sadaka sabai ne ya zamanto kuma a lokacin Allah subhanahu wataala bai hukunta ba wanda ya tashi Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wato damuwa saboda wannan yanayin da ya can sai wani mutumin madina sai ya tashi sai ya tafi gida sai je ɗebo gari cikin tafin hannunsa sai zo sai zai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gashi ya rasulullahi wannan sadaka ne a basu a gare gari ana cewa mutane sun zo gungu guda kuma ya ya ɗebo gari a hannu ya zo ya kawo saboda haka yana yin haka kafin ka ce ne wani ma sai gani yace a ah, ina barin tashi kafin tashi kafin ka ankara sai ga subra wato katon wato tilin abin nan din abinci kamar ka iya ta karamar dalar gyada ta abinci karamar dalar gyada ta tufafi nan da nan sai ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kyalkyali saboda farin ciki da murna sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya aikata shi wannan na farko din da ya kawo duk wanda ya kawo bayansa shi kuma yana da ladan su duk wanda ya kawo da wanda ya kawo riga da wanda ya kawo koma ne inda an bashi lada to shi ma yana da ladansa to saboda kaga a nan ɓoyewar da ɓoyewa ya ɓoyewar ba za ta yi amfani ba ya ce a ɓoye a bade sai na sai sun tafi sannan bayan wannan da ya yi har waɗansu kai koyi da shi ya fi ibn qayyim ya yi dogon bayani a cikin madarijus salikin akan wannan a lokacin da ya zo bayani akan cewa akwai yanayin da wani lokaci bayyanawar za ta fi wani lokaci kuma koyewar za ta fi amma dai gaba ɗayan salaf sun zamanto suna da ittifaƙin cewa ya kamata ko bai kamata mutum ya zamanto ba shi da wani ɓoyayyen aiki tsakaninsa da shi da Allah kaɗai ba wanda ya san wannan aikin ba la matar salaya salama kowa ba wanda ya sani sai tsakaninsa da Allah subhanahu wataala dan ba da wata kissa dogon kissa ce zan ta kai ta da lokaci yayi ah, ibn al ya kawo ta cikin sifatu safwa imamu zabi ma ya kawo a cikin sayar alamin nubala a tarjamar muhammad ibn al-munkadir muhammad ibn al-munkadir ɗaya daga cikin tabi'ai yana daga cikin malaman imamu malik ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a madina a wannan lokacin muhammad ibn al-munkadir ya ce wata rana ina zaune a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam tunda mutumin madina ne ya ce da daddare ina zaune sai zamanto na jingina domin bayan ya yi sallarsa ya yi abin da ya yi ya jingina a cikin wato ɗaya daga cikin tsariya wato pilas na masallacin manzan Allah tsakar dare ba wai karfe ɗaya ko sallar isha ba tsakar dare yana zaune ce can sai ga wani mutum ya shigo ko mutumin nan baki ne ba fari ba ma a ce balarabe sosai ya zo da rigarsa da kuma mayafinsa wanda ya jefa a nan ɗinsa sai ya zo ya ajiye wannan mayafin sai sa tsakaninsa sai sallah a biyu bayan ya yi sallah a biyu sai daga hannunsa sama ce Allah wannan mutanen garin manzanka ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun fita sun yi roƙon ruwa sun yi roƙon ruwa Allah baka saukar musu da wannan ruwan ba Allah uksimu alaika ma ina sha maka alwashi Allah yanzu nan ka saukar musu da ruwa ibn munkadir yake ja wannan wannan wannan ne ba abin da yake yana gama rufe bakinsa sai ya ji tsawa da cida da waye yace sai ruwa aka rinka ruwa aka rinka ruwa mutumin nan ya tashi yayi kuka yayi kuka yayi kuka yake cewa Allah ni kuma awa da ka amsa ya yace ya yabi Allah da wani yabo da waɗansu wato irin yabo da bai taba jin irin wannan yabo ba bayan ya gama ya yi kuka ya tashi ya yi ta sallah ya yi ta sallah har dab da asuba bayan dab da asuba ya yi wuturinsa yana shi muhammadul munkajir sai bai tafi gida ba yana kallon ikon allah wannan waye kuma haka bayan ya yi sallah sai mutumin nan ya tattara an zo an fara shigo a masallaci shi ma ya irin kamar an shigo tare da shi ya shigo aka yi sallah tare da shi sallar asuba ana idarwa ya fita abdul munkadir ya bi shi washe gari da daddare sai ƙara dawowa ya zauna a wannan sariyar alfa wannan fila ɗin sai ƙara ganin sa ya ƙara dawowa ya zo ya yi sallar ya yi ta sallah har gari dab da zai waye ya shiga ciki aka yi kuma sallah da shi sai muhammadul munkadir sai bi shi sai da ya bi shi ya bi shi sai ga gidan da ya shiga da ya gan sai dawo masallaci bayan gari ya waye ya yi sha sai tafi gida yana zuwa gidan sai ya kofar gidan sai ya da wani mutum ba duku irin wannan tufa da ya gan shi da daddare sai ya zo shi kuma ya san ya san Muhammadu da Munkadir sai yake cewa ya aba Abdullah a me kake so mi maka kana son mi maka huffi ne ko kana son mi maka gyaran takalmi ne ba duku ne za mu maka gyaran takalmi ne za yi maka kaza ne zan yi maka kaza ne Muhammadu bin Munkadir ya zauna sai ya ce alasta sahibi albariha albariha a gairar albariha ba kai bane mutumin nan da na ganka shekaran jiya kayi wannan addu'ar nan da nan sai mutumin nan sai ya canza sai kama fada na ruwana da kai ya ibnul munkadir na ruwana me hada ni da kai ya rinka fada mabnul munkadir sai ga cewa ne daga tambaya kuma abin nan sai ga mutumin ya rikirta ce sai ma mabnul munkadir sai tashi sai ta bayan ya tashi ya tafi washe gari da daddaren sai ya zauna a masallaci don ya gan shi ko ya zo sai ya ga zuwa sai zaman to sai je gidan bayan an yi sallar asuba sai je tambayi mutan gidan sai ga kofar gidan a ba dan kankanin gida ne kofa a buɗe alamar ba mutum sai tambayi makotan me faru ita ya ba abdullah ibn al-munkadir me faru tsakaninka da wani haka kawai kana zuwa jiya din nan kana gaya marci ke kenan ka taya mar da hankali me me kai mar me kai mar haka shi ya bai gaya musu abin da yi ba ya bibi duk gidaje a madina daga nan bai sake ganin ta to irin waɗannan ba sa son ma ka san su balle ka yi tunanin cewa ka girmama su saboda tsakaninsu da Allah akwai yanayi da su suka san wannan yanayi wannan imamu zabi shi ya kawo shi a cikin sayarwa alamin nubala tarjama muhammadu bin munkajir ibn al-jawzi ma ya kawo shi a cikin sifatus safwa kuma akwai irin waɗanda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana zamu karanta a cikin hadisai cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana da irin wannan bayin ash'ata aghbara zu imrai law aqsama ala Allah la abarrau in dai wa Allah alwashi wallahi sai Allah ya yi ko me zai ce Allah yanzu kai mun zai yi masa to kuma irin waɗannan babu yanda za a yi kasan shi yasa a wancan satin da nake faɗar waisul karni tun da yayi wannan Umar radiyallahu ta'ala sai na Umar radiyallahu anhu addu'a ba sa sake ganin sa ba shikenan sai zaman to saboda su suna ganin wani tsakanin su ne da Allah to amma ba lalle kuma ka zo ka ce waisul karni ya fi sa'id ibn musayyib ba saboda sa'id ibn musayyib kuma ya zauna ya koyar da mutane da kowa ne zaman to haka wa zai koyar da mutane an fahimta waɗanda suke koyar da mutane su kuma su dage akan waɗannan abubuwan yana da muhimmanci sosai daga cikin abubuwa wata na ƙarshe wanda zan faɗa a nan shi ne imamun nawawi a cikin al'azkar littafin sa al'azkar ɗaya daga cikin littafai su ma shahararru da wuya gidaje yawanci gidajen musulmi akwai al'azkar yana faɗa yana cewa zikiri ana yi da zuci da zuci ne a cikin zuci sannan kuma ana furta da baki saboda wanda kai a cikin zuci baka farka misali baka motsa da baki ba sai zamanto kamar nau'i ne na mai wasuwasi kawai ba wani abu wanda zai zamanto kuma akwai shakkar cewa shin za a karba ko ba za a karba yace to idan suka haɗu guda biyu sun fi amma koyaushe na zuci ya fi na baki lada saboda na baki zai iya zamantowa wani abu ya shiga ciki to amma idan ya zamanto mutum yana cikin taro yana jin tsoron cewa watakila wannan abin kada ya zamanto yana yi mutane su rinka cewa ikhlasi imamun nau ya ce kada wannan ya janyo ko kaɗan ka fasa ka ce wai kai barka aiki a ɓoye saboda kar a gani a lokacin da ba za ka iya yi ba sai dai ka yi shiru ka fasa wannan aikin sai ka wannan magana da mun kawo tun a farkon wannan babu maganar fubail ibn iyad al'amalu li ajli li ajli nasiriya wa tarkul amal li ajli nas shirk yin aiki saboda mutane wannan kuma ya kashi babu shirka ka yi duk yanayin yadda za ka samu kanka ya zamanto ka yi gara ka yaƙi shaidan ɗin ya ce ka yi ɗin ya ce eh na yi ɗin eh riyar nake yi dan bai rinka gaya maka ana yi kana yi da mutane su eh na yi saboda mutane din amma dai sai na yi ba zan fasa ba saboda shi abin da yake so a fasa ba ma kar ka fasa saboda wannan shi yasa ibnu taymiya Allah ya marhama a cikin fatawa shi ma yana faɗa yana cewa idan mutum ka saba yin wata ibada daga kai sai Allah subhanahu wata'ala sai zamanto kuma ka samu kanka a wannan lokacin misali a cikin taro kowa ya kana yin sallar nafilar dare ne kuma kun yi tafiya da mutane da ila kun sauka daki ne kamar yadda ake ko a makka ko wani wajen kada wannan ya ce dan kar mutanen nan su fahimci cewa ina sallah da daddare ka daina yin wannan sallar gara ka yi wannan sallar ubangiji subhanahu wata'ala zai hada maka ne da wancan klasin da kake da wannan sai zamanto an tashi ina ba dan an fahimta saboda haka kar mutum ya zamanto wannan an ce misali ya boye aikin ya zamanto kuma ya fasa aikin a ɓoye aiki yana nufin idan mutum ya samu dama idan mutum bai samu dama ba yi aikin a bayyane Allah subhanahu wa ta'ala bai bashi kuma wannan imamun naui ya rufe da wannan babu ne saboda muhimmancin cewa akwai buƙatar waɗansu abubuwan ya zamanto tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ikhlasin yake Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi a cikin al'amuran mu ya taimake mu a dukkan yanayi da muka samu kanmu inda akwai tambaya na ansa ɗaya biyu ko babu insha Allah sati mai zuwa za mu shiga kitabun tauba insha Allah alaikum assalamu wa rahmatullah na'am na'am da ubangijin su ma ana yin su dan misali idan idan ka ɗauka akwai da yawa daga cikin tabi'ai wanda ba a ce maka fi yi shekaru suna yin azumin nafila matayen su ma ba su sani ba wani zai zamanto zai abin nan zai karba abincinsa ya ce da zai ci a kasuwa zai zamanto yana fita sai ya sadaka ko ba zai dawo ba sai bayan magarba haka wannan azumi ne a ciki sannan misali za ka ɗauka imamul bukhari wata rana yana masallaci sai zamanto wani daga cikin ɗalibansa sai ya ga irin kazanta a gemu sadin nan irin ya kama gemu sadin sai ya ɗauke sai yar ran kuma yadda kazanta a cikin masallaci yana ɗaya daga cikin abubuwa da bakin imamul bukhari sai ya zamanto yana kallon wannan abin da aka cire a jikinsa sannan kuma yana kallon mutane kar su gan shi saboda imazatul azani aga a hanya ma kana da lada balle kuma a cikin masallaci wanda yana ɗaya daga cikin ayyukan lada to can sai ya zamanto sai da ya faki idon kowa sai ɗaya daga cikin ɗaliban sai yana kallon sa fikum wato hannun rigar su kafin akwai dan faɗi sai ajiye a ƙasa sai ya ɗauki sai ya ɓoye abin sai da aka fita waje shi ɗalibin yana ta bibiyarsa sai da aka fita waje sai je yar a waje saboda kar wani ya je wannan aikin alkhairi kaga misali ana yin irin wannan tsakanin misali tsakanin sa ne da ubangiji subhanahu wataala sannan da kukan dare kamar idan ka dau Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ɗaya ne daga cikin kaga manya-manyan tabi'ai kaga girman sa ya kai ga cewa lokacin da Anas ibn Malik Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da ya rasu cewa ya baya son wani ya yi sallah ba Muhammad ibn Sirin ba Muhammad ibn Sirin kuma yana kurkuku a lokacin saboda waɗansu ba suka da ake binsa saboda haka aka fito da shi ya yi mar sallah sannan ya koma yawan girman darajarsa to Muhammadu ibn sirri ne yana da wani abu guda ɗaya da rana in ka gan shi da barkwanci da wato yi wa mutane abubuwa har an san shi sananne ne akan wannan sananne ne akan wannan amma idan dare ya yi har mahaifiyarsa yake cewa kai waye naka yake mutuwa idan ya fara in yana sallah kukan da yake yi Allah subhanahu wata har mahaifiyarsa tsoro take ji ina cewa to ko mutuwa kai maka ko wani wani bala'i ne faɗo maka amma wannan yana yi ne kaga tsakaninsa da ubangiji sosai saboda haka ana yi ayyukan da suka zamanto na ubangiji ne wato al'amalul mahba wanda suka zamanto na Allah sannan kuma ana yin aiki wanda zai zamanto taimakon wani amma kamar yadda babu karanta a nan gaba ko yaushe aikin da za ka yi ya ta'adda zai kai kan wani yana fin lada galiban akan aikin da ya zama tsakanin ka ne da ubangiji subhanahu wata'ala wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alaikum